wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau hudu ga watan jumada al-thaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da a ya yi daidai da sha takwas ga watan januwari shekara ta 2021 a muna cikin karatun littafin nan na juhu da sheikh rabi bin hadi al-madkhali fi muharabatul gulu fi tabdi wanda fali bin jibir wato ya wallafa a yau za mu tashi shafi na hudu shafi na biyar daga cikin wannan karatu an kafin nan wajen za mu iya tunawa cewa shekara bin ibn hadi almadkhali wato mutum ne wanda ainihin ya shahara a wajen mutane akwai mutanen da suke masa kyakkyawan zato akwai mutanen da suke masa mummunan zato mutanen da suke masa mummunan zato galiban wasu masu mummunan manufa ne saboda ya yi raddi ga ainihin wato aƙidansu ko ya yi raddi ga ƙungiyansu ko ya yi raddi ga manhajinsu wasu kuma jahilai ne wanda an sanya musu wannan ra'ayi ne na kin shi kawai wani bai san biyu ba amma an sanya musu kyaman biyu. idan ka tambaye shi menene wannan bawan Allah yayi sai ce maka kawai shi wannan bawan Allah kawai bid'antarwa yake kawai haka nan da kafirtawa an gane to zaka iya kawo min littafi daya idan ka matse shi wani malami ne makiyin biyu ya bashi labari akan ƙarya to biyu. yana raddi ne ga wanda suka cancanta a yi musu raddi sannan yana ba da uzuri ga wanda suka cancanta a ba su uzuri yana yin tahaziri ga waɗanda suka cancanta a musu tahaziri an gane to saboda haka yayi raddi kamar yadda muka faɗa yayi raddi ga mutane da yawa yayi raddi ga Muhammad al-Ghazali littafin sa kashfu mawqif al-Ghazali min as-sunna wa ahliha an gane sannan kuma yayi raddi ga Abdurrahman Abdul Khalid a cikin littafin sa Jama'atun Wahida la Jama'at inda ya tona asirin Abdulkhalik akan irin mummunan abin da yake ya dadawa na ainihin sururiyanci da kuma ainihin tamyi'i sa'annan kuma Sheikh Rabi ya yi raddi mai kyau ga ainihin Salman al-Auda a cikin littafinsa Ahlul Hadith mu Ta'ifatul Mansura an-Najiya wanda wannan raddi lalle raddi ne wanda yake ya raddantu kuma ya yi raddi akan babinsa sannan Sheikh Rabi ya yi raddoji masu yawa ga Abin Hassan al-Ma'arabi inda ya bayyana da ainihin ya tona mishi asiri ya bayyana da hakikanin kurakuransa wanda da can wasu malamai suna ganin faɗa ne tsakanin salafiya da salafiya wasu malamai suna ganin shekarabi ya matsa amma bayan an tafi da nisa sai Allah ya fara tona asirin wannan bawan Allah a Sheikh Mukbil bin Hadi Alwadihi rahimahullah ya faɗa a cikin wasu daga cikin littattafansa Eh, ina ganin ko a cikin algara wal ashrita na manta ne a cikin littafansa yayi magana cewa idan ka ga kaga ya yayi raddi ga mutum kai kuma kaga kaman ya tsananta to ka bi a hankali da sannu zai bayyana gari ka cewa lalle wannan mutumin in ma hizbi ne ko dan bid'a an gane a farko in yayi raddi ba za ka gane ba Allah ya ba shi kwarewa wajen hararo ƙungiyoyi masu hallakar da mutane Koda sun zo da ainihin mummunan manufa a ɓoye to Allah ya bashi gano alamomi ba wai ya san gaibi bane wannan bawan Allah zurfin ilimin yadda malaman hadisi suke gano illa khafiya a cikin ilimin hadisi to shi ma Allah ya bashi eh, hikima da zaran ya ga mutum yana maganganu to take taken sa Allah yakan bashi fahimta ya gano wannan ya dimfari hanya kaza ne to daga cikin wayannan akwai Aliyu abil hasan akwai kai abil hasan al-ma'arabi an gane ku daga baya ya bayyana cewa lallai dan a dai kuma hizbi ne shi sannan yayi raddi raddin nan mai kyau ga wani mutum ana kira shi malibari wani mutum ne hizbi a wato kuma amma kuma ya boye akidansa yayi raddi ga wani dan ya wanda ya boye sunansa kaga irin su malibari wanda suke bayyanar da cewa manhajin ainihin malaman hadisi akwai mutakaddimun akwai mutaakhirun to Sheikh Rabi ya masa kyakkyawar raddi akai an gane to banda malibari a Sheikh Rabi yayi raddi mai kyau ga ainihin a Sheikh Bakar Abu Zaid wannan kuma raddi ne na cikin gida to shine zamu karanta yanzu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك له رد رائع على على الشيخ بكر ابو زيد to الشيخ ربي ينادى ردي yana da raddi mai ban sha'awa ga ainihin bakar abu zai eh, wannan malami ne wanda yake cikin da'irar salafiya shin dama ana raddi ga malamin da ke cikin da'irar salafiya eh ana raddi ko kuma ana raddi ne kawai ga dan bid'a ko ko kafiri ana raddi ga malamin da ke cikin da'ira ta salafiya in ya dauko wata aqida mara kyau ko ya dauko manhaji mara kyau wato an masa nasiha an yi ƙoƙarin a ganar da shi amma kuma wannan malami bai gane ba a nan wajen za a masa raddi an gane wannan ko a fahimci wannan sai idan an masa nasiha in abu ne wanda yake buƙatar iqamatul hujja a tsayin masa izalatu shubha a gusan masa idan malamin ya kasa ganewa ya ci gaba da da ainihin tura jama'a cikin halaka ya halatta ai shiru ya halatta ai shiru bakar abu zai babban malami ne kuma dan salafiya ne ya yi rubuce-rubuce masu amfani an gani, daga cikin littafin da ya rubuta mai amfani akwai arraddu alal mukhalif min usulul islam raddi ga wanda ya saba ma sunna yana daga cikin aƙida usul na musulunci to bakar shi ma ya bayyana cewa ana yin raddi ga yan bid'a ana raddi ga yan hizbiya ana raddi ga ahlus sunna idan ya faɗa cikin kuskure na aƙida, kuskure na manhaji kuskure a wajen wasu matsaloli na ibada ko mu'amala amma bayan an masa nasiha an tsayen masa da hujja an kusa masa da shubha ina ba gane wannan to saboda haka irin wannan shine abin da ya faru ga Bakar Abu Zaid lokacin da yake bada kariya gawa yana bada kariya ga Sayyid Qutb an gane Shekarbi ya masa wasiƙa Shekarbi sun yi mushafaha da shi ya bi dai duk hanyoyin da zai bi domin wannan bawan Allah ya gane tunda yana cikin da'ira na salafiya da bai gane ba shi za a kyale shi ne kaga ba za a kyale ba shi ne shekar ya mai raddi na fi kitabe na fi kitabe alhaddul fasil bayan alhaqi wal batil a littafin zame suna alhaddul fasil bayan alhaqi wal batil wa ajada fihi wa afada eh malan ajada fihi wa afada ya kyautata a ciki kuma ya fa'idantar ina so ɗaliban ilimi su ɗauki wannan littafi shin diran mikiya ya yi wa ainihin bakar abu zai shin ya masa wulaƙanci ne ya jahiltar da shi bayan da yana girma shi shin za mu iya auna irin raddin da Sheikh biyu ya yi wa bakar abu Zaid da irin raddin da wa'annan 'yan bar bakwai suke yi 'yan bar bakwai din nan suna zuwa su same ka suma nasiha suna samun ka suma iqamatul hujja sai dai kawai ka ji mai ka ji diran mikiya ina ba gano wannan ni dai kawai na ji wani bawan Allah daga bidda ya mun diran mikiya ban ma san shi ba ya ce ina karantar da 'yan hizbiya an gane ko sannan muna karantar da littattafan 'yan bidiya bai mun ikamatul hujja ba bai kusan mun da shubaha ba sannan shin wannan ma ɗalibin da ya mun raddi ɗalibi ne mai zurfin ilimi malami ne ma shi tukuna shi malami ne rasis ya cancanci ya ikamatul hujja ko ya kusa da shubaha to wannan bawan Allah kawai naji ya mun dinan mikiya kuma ya kama sunana an gane na ce wane ne wannan yake mun raddi aka ce wani yaro ne wani saurayi ne a bidda yaya sunan shi aka ce sunan shi kaza to me nayi wai na tara yan hizbiya na ce wannan bawan Allah ya sani ne aka ce shi ma kan shi ya ce bai san ka ba ina da wannan aiki da ce wayannan mutane yan salafiya ne to wallahi na dauka yan salafiya ne daga baya da na fara raka su naga sun fara jiran mikiya ashe ba ni kadai suke wa ba suna duk malamin da ya yi abu kawai zai yi saukan raddi ne kawai yadda ka san saukan kashi babu ainihin nasiha babu ainihin ikamatul hujja ka san idan kai kuskure mutum ya ankarar da kai zaka ce eh wane ya ankarar da ni bayan ya ankarar da ni da nake amsa sai mun raddi kuma idan zaka yi raddi ga ahlus sunna kana mai raddi ne na diran mikiya ko kana raddin wannan masail din ne tare da tsare mai mutuncinsa kaga mutum zai yi raddin wannan masayin din da ya kuskure tare da ya tsare masa mutunci za mu karanta wayannan abubuwa bambanci tsakanin yadda ake nasiha ga mutumin da yake cikin da'ira ta sunna yi kuskure da kuma yadda ake nasiha ga wanda ya fita daga cikin sunna su wayannan bayan Allah ba sa bambantawa kuma ina danganta wannan gaskiya ga karancin karatu dan in na musu uzuri kenan gaskiya akwai karancin karatu sannan uzuri na biyu in zan musu to gaskiya masu son rai ne mutane ne masu san rai wanda suna da wani ajanda oyayye wanda nan gaba zai bayyana shi ya sanya ba sa yin uzuri kusan a Najeriya sun fitar da kowane irin malami na salafiya daga salafiyanci ba tare da wani hujja ba kawai sun gina hukunci da ka na fatan gane sannan ba su cancanci ma su ringa yin jarwa ta din ba dan ba fannin su bane mun riga mun yi bayani mun kawo banganin malamai wanda za mu ci gaba da kawowa cewa wannan jarwa ta'dil abu ne mai zurfi wanda manyan malamai ma gudun shi suke yi amma wayannan bayan Allah sun dauko sun yafa ma kansu an gane wannan ko to shekarabi hafizahullah ya wallafa wannan littafi al fasil bainal haqqi wal batil so wanda littafi ne wanda dalibin ilimi ba zai wadatu daga gare shi ba a je a karanta shin shekarabi ya biri an da bakar abu zai shekarabi bai biri an da shi ba shekarabi ya dai yi raddin wannan matsala din kaza to akwai daga cikin yan mumayya su wane ne yan mumayya su ne mutanen da suke da awon sunna amma suna da matukar sassauci na fitan hankali ga yan bid'a an gane su wayannan din zaka suna zama da yan bid'a suna zama da yan hizbiya suna mu'amala da su ba sa musu inkari an gane wannan ko alaƙanka da ɗan biriya in yayi biriya ko ɗan hizbiya ka mishi nasiha amma ya zamanto abokinka ya to abokin cin abincinka abokin firanka abokin kaza baya halarta da zarar mun ga kana yawan mu'amala da ɗan hizbiya ka ƙi rabuwa da shi aka yi maka nasiha baka baka yadda ba sai mu ce abokin barawo barawo ne idan shi ɗan hizbiya ne kai ma ka zama ɗan hizbiya idan shi ɗan ƙadariya ne kai ma ka zama ina fatan gari. to irin wayannan zaka ga suna sassauci ga ikhwanul muslimin suna sassauci ga yan haddadiya suna sassauci ga yan sururiya suna sassauci ga ah, ga jama'atu tafsir wal hijra suna sassauci ga sufiya suna sassauci ga shi'a suna sassauci ga kaza to irin wayannan wanda ga a cikin zuciyarsu babu wani kiyayya ga wayannan yayin ziyya din ana kiransu mumayya wa bi hadha al-itibar yan sururiya mumayya ne sannan kuma yan ikhwanul muslimin da masu kwata-kwata babu ainihin inkarin munkari ga dan bid'a na ta'awunu fi mattafaqna alaihi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalabna fihi an gane wannan ko to saboda haka su ahli sunna wannan shine mawqifin su dangane da wannan al'amari ina ba san gane to saboda haka na mu je zuwa na walau wa aidan aladin min ar-rudud kuma shi shekarabi hafizahullah yana da raddoji masu yawa Gama abota zaƙewa masu wuce gona da iri da kuma mutanen da suke karkatattu kamar irin su haddad yana masa raddi shi yasa mu ma muka za'ara shi takobin wato raddi ga ɗalibansa masu fikira irin tashi an gane kamar wannan ɗan jarida wanda yake a unguwar rimi muka rashi takobin lalle za mu yi masa raddi saboda ya ɗauko wannan fikira na mahmud al-haddad yana so ya tallata ta a garin Kaduna da kuma Najeriya da kewaye muka ce ba za mu kyale ba domin kyale wannan akida ta yadu to wallahi sharrinta Sheikh Rabi ya ce sharrin su bai gaza sharrin shi a ba wallahi ya ce kai a wajen ƙarya ma ya ce wallahi a wajen ƙarya sharrin su fi na rafiza. mu duba cikin ainihin talikin da yayi kuma abin nan a sharhin da yayi na ainihin a gidan salaf ashabul hadis ya ce sun masa ƙarya da yawa sun yi wa malaman sunna ƙarya da yawa ga yarfe ga farfaganda ya ce wallahi sharrin su ya fi na 'yan shi'a an gani to da Allah mutumin da sharrin shi ya fi na 'yan shi'a yaya kuke tunani ga al'amarin shi to sai kuma gashi wannan dan unguwari mun ya ɗauko mana tallan wannan da'awa yanda ainihin wani malami dan Zariya ya ɗauko tallan aƙidan shi'a yana yaɗawa ana cewa ɗan shi'a ne yana cewa a'a 'dan shi'a ne bayan ya ga ya riga ya yi ƙarfi ya tara ɗalibai sai ya fito a mutum cewa shi dan shi'a ne da yana cewa shi dan muslim brothers ne ai shi yana kishin addini ne yana sai ya kafa shari'a musulunci an gano wannan ko yazo da wannan ne ya janyo hankulan samari suka bi shi amma bayan tafiya ta yi nisa sai bawan Allah ya ga ya tara ɗalibai sai ya fito a mutum yanzu a fili yana kara gidan shi'a ne to su ma wa'annan mutane masu wannan fikira gashi sun fara bayyana da wani ra'ayi ai mun karanta littafi wanda yake faɗin siffofin yan haddadiya don Allah da ainihin aƙidan wannan ɗan jarida na ainihin ungwarimi da ire-irensa ‘yan zaginsa don Allah za ka iya in kai muƙara za ka bambanta su? Wala in kai muƙara za ka cewa kusan ba su da bambanci. To sai dai mu, iya abin da za mu iya suna da na ta haddadiya, amma nan gaba in suka fito a mutum, yadda zazzaki ya fito a mutum, su ma sai mu kira su yan haddadiya ina fatan gano wannan na'am na'am yace wal bashmil yi raddi ga bashmil wa Ya yi raddi ga wani fauzi wai shi fauzi Al'asari asari ya kira kanshi amma al ne shi al-jizbi kuma da waninsa waninsu kama yadda shaykh annani shaykh kama yanda yake shaykh rabi hafizahullah yana da wallafa wallafa masu yawa game da aqidan sunna minha kitabuhu an-nafi daga ci akwai littafin sa an-nafi dan wani ya ce ai shagarabi bai da wani aiki sai jarwa ta'dil shin haka ne wannan ba haka bane wato yana da littattafai masu amfani da yawa minha manhajul anbiya fi da'wa ila Allah fihi al-hikma wal aql shi ma wannan littafi gaskiya littafi ne wanda ɗaliban ilimi ba za su wadatu daga gare shi ba ya nuna mana manhajul anbiya manhajin annabawa dangane da abin da ya shafi karantarwa suna farawa da aqida ne kafin komai duk mutanen da suke farawa da wa'azi akan ibada ko farawa da wa'azi akan akhlaq ko farawa da wa'azi akan tarbiyya ko farawa da wa'azi akan abin da ya shafi siyasa kafa gwamnati to wayannan sun saba wa manhajul anbiya a cikin littafin yayi raddi ga abul a'la al-maududi wanda shi aqidansa farkon abin da yake wajibi akan musulmi yayi gwagwarmaya ya kafa shari'a musulunci ba wai a kafa tauhidi ba to gaskiya idan mutum ya karanci littafin nan na shekarbi zai gane cewa ikhwanul muslimin da kuma irin su abul a'la al-maududi masu irin wannan fikira suna da fikira ne na kuskure da suke cewa annabawa sun zo duniya ne don kama gwamnati a annabawa sun zo duniya ne don tabbatar da tauhidi an gane wannan shine irin aqidan sayyid kudub shi ma yana ganin annabawa sun zo duniya ne don kafa gwamnati a ah, kafa gwamnati riban kafa ne wato ayi kira zuwa ga tauhidi idan mun rayu har mun kafa gwamnati fa ni'ima idan ko mun mutu ba mu samu mun kafa gwamnati ba haka Allah ya so ba ka sahibi lamara addarba dulahu wa aikana anna qaini bi qaisara fa qultu lahu la tabki ainuka innama nuhawilu mulkan aw namuta fa nu'zara abokina yana ta kuka lokacin da ya ga ainihin can boda can dunahu can kuma bayansa kuma ya tabbatar cewa lalle mu za mu riski can garin kaisara ne can garin rungo za mu riski can garin kaisar sai na ce masa la tabki ailuka an gani can kaisara garin farisa ke nago sai na ce kada idan ka yi kuka inna ma nu hawul mulkan kawai muna neman mulki ne ko kuma mu mutu a mana uzuri to shi wannan mulki yake nema mu muna neman mu mutu ne mu gamu da Allah lami lafiya shi ne babban burinmu na farko sannan idan a wajen ƙoƙarin muna so mu gamu da Allah lami lafiya da mu da ƴan uwanmu to sai muka samu daula ta musulunci muna so amma ba neman daula shine farko ba mu yi wasa da aƙidan mutane mu yi wasa da ibadan mutane ba mu karantar da su aƙida ba mu zo mu ce muna so mu kafa daula wannan kuskure ne mai girman gaske to gaskiya ina ainihin wani lokaci insha Allah muka samu lokaci za mu sa littafin nan manhajul anbiya fi da'wa ila Allah domin mutane su ga irin hikiman da wannan bawan Allah Sheikh Rabi bin Hadi Umayr al-Madkhali ya sanya a cikin wannan littafi da hujjojin da ya kawo na'am yace ah, wa kitabu manhajul ahli sunna fi naqd ar-rijal wal kutub da littafin sa manhajul anbiya fi naqd ar-rijal wal kutub wa wa huwa manhaj ahli littafin sa manhaj ahli sunna fi naqd rijal wal kutub wa tawaif wa huwa kitab manhaji kai ne na manhaji ayastaghni ilimi baya wadatuwa da wannan littafi a wannan zamanin musamman da aka samu mutane irin su sauyan irin su abdurrahman da wasu 'yan sururiya an gane da suka gina wata ka'ida ta ainihin muwazana wannan ka'ida ta muwazana sun gina shi ne don kariya ga hisbiyancinsu. <clears throat> an gane yan hizbiya ne irin su abdulkhalik irinsu sauyan irin su da ire-iren su suka kafa suka gina wato wannan ka'ida sun gina shi ne domin su rusa da a ta salaf an gane ko sun ce duk wani ɗan-bili'a idan ya yi kuskure kada ambaci kuskurensa sai an ambaci alkhairinsa tukuna idan aka ambaci kuskuren ɗan-bili'a. ba a ambaci alkhairinsa ba an zalunce shi an gane sai su kawo ayan nan wala ya jiri kuma shana'anu ƙaumin ala ajinu i i'dilu huwa rabu, littaqwa an gane wannan ko to kaga wannan idan an kyale shi haka ba a yi raddinsa ba za su gina wa mutane lawazim masu hadari an gane wannan ai tunda an ce idan dan bid'a yayi bid'a kada kai masa raddi ka faɗi aibinsa sai ka faɗi alkhairinsa to kaga idan ka faɗa alkainansa ba kana masa talla ne kana tallan aqidan shi ne wani zai ce to ai saboda wannan alkhairin bari ya je fa'idantu da shi daga nan sai ya kwaso ainihin bidiyoyi an gano wannan ko to su wayannan sun yi ne dan kariya wannan manhaji na muwazana yan hizbiya sun yi dan kariya ga hisbiyancinsu ne sun yi dan kariya ga Hassan albanna da Sayyid Kudu. kaga Hassan albanna banna wato sufi ne shi an gane ya karɓi tarbiyya a wajen malaman sufaye shi da kanshi ya faɗi wannan yana yin maulidi hasan banna ya yarda da ainihin wato aqida na na cewa manzan Allah in ana yin maulidi manzan Allah yana halartowa wajen ko abin da ya kama da wannan an gane to yana da dai wasu aqidu na sufaye wanda yake marasa kyau sannan kuma gashi ya ɗauki gwagwarmaya ya ɗauko ainihin yanda ake amfani da ainihin saura wajen kafa gwamnati wanda yin amfani da saura da muzaharat wajen kokarin kifar da gwamnati to wannan ya saba wa manhaji na salaf to kaga su wayannan mutane saboda sun san hasal banna na da wannan kuskuren yana da kurakure da yawa sannan ga sa'ir kudu wanda yana da aƙida na zakin sahabbai yana da aƙida na izgili ga annabin Allah Musa yana da aƙida na wahdatul wujud yana da aƙida na ainihin mai ga aƙidu na tafsirin mujtama to yana da wasu irin aƙidu marasa kyau da yawa kai yana da aqida mana na irin mutazilanci qur'ani halitta ne an gani yana da na cewa manhajin shi na cewa hadisi kabaru ahad ba a yin amfani da shi wajen gina akida wannan mummunan fahimta ne da kuma rusa addinin musulunci ina fatan gane wannan to su kuma gashi suna son sayar kudu shine jagoransu wajen gwagwarmaya amma yana da irin wayannan miyagun akidu wanda biyu ya ce ya tattaro bala'i bala'i mai yawa tare da shi A aƙidun sufaye a aƙidun shi'a a kawari a aƙidun mutazila duk kan shi A aƙidun jami'a ga inkarin sifofin Allah to kaga sai suka gina wannan manhaji na muwazana in ka soki sayar kudu kwasar albanna to ya kamata ka yi mai ya kamata ka tuna yana da alkhairinsa sai ka fara koda shi wajen alkhairinsa sannan sai ka faɗi kurakurai a ina aka ce haka to biyu ya wallafa littafi in an ce dole ne sai an faɗa haka to wannan shine muwazana an gani sanya shi a dole cewa in baka faɗa ba baka yi adalci ba yace in an ce ba yi adalci ba to wa iyaz billah an jingira rashin adalci ga Allah wanda yace tabbat yada abu abil habi wa tabbi eh tabbat yada abil habi wa tabbi an gani wannan ko to da dai wasu ya kawo ayoyi ya kawo hujjoji kai ya kawo hujjoji na in ka faɗa haka za ka ɗauka wa iyaz billah Allah bai yi adalci ba manzanni ba su yi ba sahabbai ba su yi ba malaman jarwa ta'dil ba su yi ba ya kawo hujjoji gaskiya wanda ba za mu iya kawo su a nan ba amma mai san ƙarin bayani ya bi mu karatun mu na badarawa mun sanya littafin manhajul anbiya fi da'wa ila Allah na Sheikh Rabi a fi na kadir rijal sai afwan an gane manhaj ahli sunna wal ah, jama'a manhaj ahli sunna wal jama'a fi naqd rijal an gane to mun sanya wannan littafi don mu nuna wa mutane cewa wannan manhaji na muwazana manhaji ne mai haɗari manhaji ne na 'yan sururiya na ikwadul musulmin domin rusa addinin musulunci kai wani lokaci ma manhaji ne ma na 'yan tablik 'yan jama'atu tablik su ma suna da wannan manhaji an gano wannan ko wannan aidan kitabu manhajin imam imam muslim fi tartibi kuma yana da littafin manhajin imam muslim wajen tartibi na sahihinsa وكتاب النكت على ابن الصلاح ده لتاب النكت لابن الصلاح وكتابه بين الامامين مسلم ودار daru kudin tsakanin imaman nan guda biyu da muslim da daru kudin yayi mukarana wannan tahqiqun ala kitabin al-madkhal sahih li sahih al kai akwai tahqiqin da yayi ga littafin al-madkhal sahih na ainihin li sahih al-jami ya yi tahqiqin a tawassul walwasila na shekul Islam Ibn Taymiyyah kaga duk wannan gaba daya tahqiqi ne na ilimi wanda yake da alaka da ilimin hadisi kuma yana da rasail wa ashrita yana da kasuka game da kwadaitarwa akan sunna da aqida da kuma haduwa kada a rabu da kuma amman da juna da yin watsi da rabuwa da ta'assubanci to kaga wannan shine abin da Sheikh Rabi ke karantarwa yayi bakin jini a duniya an gane ku wajen mutanen da ba sa son gaskiya da sandu zan taro insha Allah zan tara littafi game da kokarin Sheikh Rabi bin Hadi hafizahullah fikirin tagribi game da raddi ga fikira na ainihin tagribi fikira na ainihin wato a mai da mu kasan turai a dauko afkar da ideology na kasashen turai eh? a ɗauko communism capitalism ah, menene demokradiyya ko irin wannan a gane ya yi raddi cewa irin wayannan tunani din ba tunani ba ne mai kyau tunani ne na kafirci tunani ne ainihin na yahudanci wanda bai dace ainihin musulmi ya sa su a cikin aƙidansa ba duk musulmin da ya ce ni ɗan communism ne ya yi ko ya ce ni ɗan capitalism ne ko ni dan demokradiya ne in yana nufin demokradiya ideologin shi ne dan demokradiya in ka kudurce shi kace ka yarda da duk abin da ke cikin sa to gaskiya ka fita musulunci an gane amma yanda yan Najeriya ke yi sai ai mun san kafira ce mu kudin mu muke nema za a kafirta su amma mutumin da ya dauke ta matsayin ideology ya kudirce ta kamar yadda ya kudirce akidan ahlus sunna yadda mutum zai kudirce akidan ahlus sunna to wannan mutumin ya yi ridda an gane ni a sani na a Najeriya ban san mutumin da yake ya ce shi dan ba ne ko shi dan gurguzu kuma ya kudurce abin da gurguzu ya kunsa to wannan mutumin ya yi ridda ya fita addinin musulunci na'am fil mujtama'at al-islamiyya a cikin ainihin mujtama'at na musulunci dalika kalamuhu fil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil haka nan maganan malam dangane da abin da ya shafi amurbin bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar da maganan shi game da jihadi da karantar da ainihin ɗabi'u masu kyau da kuma magana game da ɗa'a da sadar da zumunci wasu malamai sun ce ai shagarabi ba shi da wani aiki sai jarwa ta'dil ba ya yin littattafai a kan komai sai wannan kaga wannan ya nuna ƙarya ne yana da littattafan da ya wallafa akan nau'i daban-daban na ilimi amma a amma mawdu'in wannan risala shi wannan ibara ne na ainihin wani ƙarin bayyanarwa game da irin ƙoƙari na wannan babban malamin Sheikh Rabi hafizahullah game da yakan ainihin wuce gona da iri a wajen tabdi'i saboda shekarabi ya san Allah ta'ala ya hana wuce gona da iri ya ahlul kitab la tagalu fi dinikum kuma la taqulu ala illa al ya ku ahlul kitab kada ku yi guluwi ka ku wuce gona da iri a cikin addininku ku tsaya tsakiya kuma kada ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya Kuma wannan Allah ta'ala ya gargada ahlul kitab akan wannan to idan kaga an gargada ahlul kitab ibn qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama ya ce duk nasin da kaga Allah yana magana da ahlul kitab to kana iya goge wannan magana ka ce da mu ake an gane kamar yadda Allah yake gargadin su to mu ba ya shafe mu a gane idan mu ma muka yi guluwi yadda su masu suka yi guluwi shin mun yi daidai ko mun yi laifi to saboda haka malam ya wallafa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu game da gulu iyyakum wal gulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu iyyakum wal guluwa kashe da ku da guluwi kawai lalle abin da ya halakar da wanda suka zo gabaninku shine guluwi an gane to yanzu wayannan yan bana bakwai din wanda suke da sansani wato tsara suna wato yan tsara duk da yan tsararu ne suna da sansani a ina a unguwar rimi a nan wajen idan na ce yan tsararu ba ina nufin cewa karancin jama'a illa ba ne idan mutum ya tabbata akan gaskiya kuma ya zamanto mutanensa yan kaɗan ne ba matsala to akwai annabi wanda ya zo duniya tare da shi akwai mutane biyu zuwa uku wani annabi ya zo duniya bai ma da kowa amma tun da ya karantar da gaskiya yana da uzuri a wajen Allah an gano wannan ko amma in ya zamanto to ga su yan tsiraru ba su da yawa sannan gashi kuma sun fitina al'umma da zagi da ƙazafi da ƙage da propaganda an gane wannan ko to irin wannan kaga ga ƙaranci ga kuma me ga sharri amma ƙaranci wanda yake akwai akwai mai ƙaranci wanda yake yana da albarka shine ga ku ɗan kaɗan gashi kun tsaya kan gaskiya alaika bi asari man salafa wa ira sadakan nas wa iyyaka wa ara rijal wa in zakhara fuhu laka bil qawl wani daga cikin salaf yake cewa ka lizimci gurabun magabata ko da duniya gaba ɗaya sun kyamace ka in ka san kana kan gaskiya ko da kai kaɗai ne ka tsaya kan wannan gaskiyan ka shaidinku da ra'ayin mazaje ka ce imamu wane ya ce alhali ya saba musulna imamu wane ya ce kaza ko da sun kawata shi da magana ka shaidinku da fikira ta mahmud al-haddad ya ku wa'annan bayan allah ɗan unguwar rimi yan tsiraru ba ina nufin dukkan yan unguwar rimi ku yi haƙuri wa'annan bayan Allah sun janyo muku fitina ne da bala'i yasa dole ne a kakkabe su dole ne a nuna mutane wa'annan yan tsirarin ba a wajikan ku ba in an kasa in an ce mutane unguwar min miliyan ɗaya ne to su mutane biyar ne ko shida a cikin miliyan ɗaya to kaga wannan an gane wa'annan mutane kaɗan ba zai sa a soke yan ba. amma ina nufin su wa'annan yan tsiraru na unguwar min wanda suka kawo sharri ga al'umma an gane suna jingina manyan malamai Sheikh Jafar shi ya kawo Boko Haram Albani Zari ya kawo Boko Haram kuma duk mutumin da ya aikata kuskure daga cikin Ahlus Sunna an gane sai dai a diran mikiya da sauransu an gane wannan ko sannan ba a tsaye da hujja ba a gusar da shubha an gane su kuma kananan yara abin da ya shafi jarwa ta'dil wanda abu ne na manyan malamai irin su Imam Bukhari irin su ainihin Abdullahi bin Mubarak an gane manya-manyan malamai an gane wani go, to amma kuma wa'annan malamai wa'annan mutane sai suka ɗauko wani abin suka yafa ma kawukansu, to shi ne muke musu inkari wa'annan mutane an gane wani go, to saboda haka shek Rabi ya rubuta littafai wajen ƙoƙarin yaƙan, ainihin wanda ya faɗa wanda ko allazi wanda ɗan haddadiya suka fada cikin sa haƙiƙa wato allah ya so in ji ainihin Fale, bin jibir Allah ya so in yi rubutu game wajen kariya ga ainihin wa kariya ga shekarabi don shekarabi yana da makiya da yawa kuma dama duk mutumin da ya tsaya ya rike suna irin yadda shekarabi ya rike gaskiya ba zai yi farin jini sosai ba sai ga masu son gaskiya kawai Allah ya tsare shi uh, wato hijiran manzo dubu ɗaya da ɗari hudu da sha bakwai a lokacin da wani mutum mai ainihin sallada harshe ga malamai wani mutum ne mai kausasa harshe ga malamai zagi cin mutunci yarfe kutuntumawa ina fatan gano wannan mutumin yana da saliɗin lisan to yanzu sai ku auna da Allah da waɗannan masu fikira ta haddadiya wanda ana samun sa ungodi ana samun wasu ƴan kaɗan daga cikin zuma a yana abidda an gane inda wani salidu lisan mai kautasa harshe ga malamai shi babu wanda yake ki sai malaman sunna ashayi shine ashayiji na'am ji. shaykh rabi bil wa tasarruf wato ya tumci shaykh rabi da guluwi da kuma karkacewa ina ba san gane to anan wajen sai ka auna da nan yara ba sa tuwo manyan malamai da ba sa manyan malamai da abubuwa da yawa sai samu malamin sunna ba mai yakan bid'a yana tabbatar da sunna mukaddara ma yayi kuskure fi ba'dul masail kaga sai same sai ce mai dan mu mai ne shi sai su jefe shi da tamyi'i alhali wannan malami yana yakan yan mu mai'a kaga wannan ya nuna kwata kwata ba su da adalci ba sa sanya komai a cikin mizanin sa Allah ta'ala na cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist ana so mutane a sanya komai cikin ma'auni domin kada a yi ɗagawa a wajen wannan a wajen ma'auni din to ya jingina shek rabi wanda saba in illa shek kulla balaya haula ya jingina ma shehi duk wani bala'i na wayannan da guluwansu an gani yanzu duk abin da mahmudul haddad yake yi sai wasu ce ai ɗaliban shek rabi ne kamar yadda yake mu a da wa'annan 'yan haddadiya ana jingina su zuwa gare mu ai ɗalibanmu ne wato ma'ana wato masu fikira na haddadiya nake son ci wa'annan samari yan bana bakwai din nan an gane da su a ce ai ɗalibanmu ne ai su malam ya haya su ne kawai zagin malamai suke suna koyawa mutane rena malamai wane ne muka koyawa rena malamai mu ba ma karanta da rena kowa in ka ga mun yi magana kan mutum sai ya tabbata cewa lalle wannan mutumin ya kawo bidi'a a fili kamar yadda muka yi raddi ga wani mutum wanda yake sukan sayi bukhari yana sukan muslim yana cewa a zubar a kwandon shara an gani yana sukan imamu shafi'i cewa imamu shafi'i shine matattaran yan bid'a eh? yana sukan imamu shafi'i cewa imamu shafi'i ba salaf ne shi yana sukan imamu shafi'i cewa yayi karatu a wajen imamu malik bai gama ba ya gudu ba ba shi ijaza ba shin dan Allah irin wannan mutum ya kamata a gane shi bayan an mai nasiha mutane sun mai nasiha da dama an nuna mai an tattauna da shi wannan bawan Allah bai gyara ba to shin a nan wajen ya kamata a yi shiru ga bid'a shi ko ya kamata a mai raddi yana inkarin hadisai kuma yana wulakanta littattafan hadisai ga shi kuma tare da shi akwai aqida na aqlaniyi akwai aqidar mu'tazila akwai aqidar jahmiya tare da shi sai ga shi kaga wannan bawan Allah ya cancanci a mai raddi to idan kai raddi ga wannan shin a nan wajen ka wuce gona da iri ka koya mutane raina malamai to idan mutum ya zo ya ce duk matar da bata sa kabi ba karuwa ce duk matar da bata sa kabi ba ita ka ita ce mijinta ma zindiki ne ko abin da ya kama da wannan kuma suna aikata wasu abubuwa na wuce gona da iri da inkarin wasu hadisai ingantattu an gane sai bayan an yi nasiha an tattauna bai yiwu ba sai kai raddi shin kare na malamai ne shin a musulunci babu raddi akwai raddi akwai yanda ake raddi ga ahlus sunna akwai yanda ake raddi ga mutumin da kasancewa ya fada cikin bid'o'i da dama misali an mai nasiha bai ji ba an gano wannan ko yanzu mutanen da suka ce qur'ani zalla za a rike babu ruwansu da hadisin manzo Allah suna cewa hadisan manzo Allah hanjin jumuna ne sai kai musu raddi kare da malamai mutanen da suke zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam an gane suna wulakanta su suna faɗi mangaru suna kafirta su sai kai musu raddi kare na su kare da malamai mutanen da suke baiwa su matsayi na Allah ko matsayi na manzan Allah sannan kuma suna aikata wasu abubuwa na shirka sai kai musu raddi a nan kare na malamai to amma su yan haddadiya ina masu wannan fikira din nake so in ce baki na na subuli ta cewa ce yan haddadiya saboda al'amarin suna da ban hoshi ne wallahi masu wannan fikira na haddadiya din ku auna su shin su wa suke wa raddi su ba su da abokan gaba ba su da wanda suke kiyayya sai malaman sunna in kaga sun yi raddi ga yan bid'a sun ga ana zargin su ne me yasa ba kwa taba yan bid'a sai su dan raddi daya biyu sai su gudu sai sun ma'ahalu suna raddi hamsin kafin su yi waɗan bid'a raddi daya kuma suna wannan raddi ne saboda a ce ai suna raddi ga yan bid'a amma zance na gaskiya wallahi suna kwai ne su kyanke akan ahli sunna wal jama'a suna kwai ne su kwankwashe sai samu malamin suna ce bai ma taɓa yin suna duniya ba an gane wannan ko ka duba yadda da can suke ɗaukan mu manyan malamai ala shek ya haya ko amma yanzu da muka kiyarda suka ɗauko wannan fikira na zagin malamai muka ce gaskiya ba daidai ba ne malami idan ahalu suna ne ya kuskure akwai inda ake mai nasiha akwai inda malaman salafiya suka ce ayi mu bi wannan ka'ida kada a karkace sai tunda mun ce abu wannan ka'ida to mu ma mun zan mu mai'a sai suka cibe mu da tamyi'i kuma su da suke faɗin wannan wallahi ba ina ganin ba san ma'anar mu mai'a ba ba san ma'anar hizbiya ba shi yasa suke yawan jifan mutane to shi ma shekara bi fa an jefe da shi da tamyi'i tamyi'i ba duk kokarin shi na yakan hizbiya yakan yan bid'a yakan kafirai dan shi shekara bi bai kyara kowa ba Ya yi raddi ga yan shi'a sosai ya yi raddi ga sufaye, ya yi raddi ga yan qur'aniyun yi raddi ga waye ga ƴan ikwadul musulmin ƴan haddadiya ƴan sururiya ƴan ƴan ƴan kaladiya musu raddi an gano wannan na'am wadafa'tu an shaykh rabi sai na bada kariya ga shaykh rabi وبينته بالأدلة الواضحة sai na yi bayani da dalilai bayyanannu lallai shehi ba wai kawai ya kubuta daga wuce gona da iri ba ne shika yana ma yakan abun yana yakan guluwi to zaka ga mu yanzu duk mutanen da suke guluwi ba ma yin shuru a kansu ko amma za ga wayannan yan haddadiyan a da suna tare da mu amma yanzu sai suka ce ai tunda dai mun ki zagin malaman da suke so su zaga to mun zamanto yan kaza yan kaza yan kaza misali kaga wannan zai nuna maka a da can ba a cewa ba yi karatun salafiya ba da a can ba cewa ya za a samu salafiya a tudun wada da ba cewa haka da can mu malaman salafiya ne masha Allahu dattawan salafiya mutanen kirki amma da muka iya da ra'ayinsu sai aka fara cewa ai ya haya tudun wada ya za a yi fahimci salafiya to me yasa da na fahimta da muke tare da ku da da muke tare kafin in gano mummunan gudurin ku ai da ni Sheikh Yahaya ne Hafiza hulla kuma lalle mu dattawan salafiya ne amma da muka fara cewa ku gyara kuskuren ku ai gyara kayanka baya zama sauke ka soke mu raba ko mun ce ne gyara kayanka ba ce ba cewa muka yi sauke mu raba ba misali da ya kamata ku yi sai ku gyara to amma duk wanda ya gyara musu kuskuren shi su tsakanin su da shi sai kiyayya sai zagi sai habaici sai ainihin suka da propaganda su saboda ka wayannan bayan Allah kamar yadda nake cewa su idan suna zagi kada mu mu ringa zagin su sai dai mu yi musu raddi na ilimi mu bayyana da ainihin kurakuran su don mutane su san wayannan mutane ba yan salafiya bane ba an gane salafanci bai hukunta haka ba saboda shekarabi lokacin da yake wa ‘yan haddadiya raddi sai wasu na cewa ai ga ‘yan salafiya na alhamdulillah asirin su ya tonu suna yaƙi da junansu suna ma juna rai, sai shagarbi ya ci a'a ya kamata mutane su san cewa wannan yaƙi ne tsakanin ahalus sunna salafiya da ‘yan haddadiya ba wai da ‘yan salafiya da ‘yan salafiya ba ne suke yaƙi to mu ma yanzu a garin kaduna muna ɗaga murya da babban murya muna cewa lallai wa'annan mutane suna da fikira ne na haddadiya ba fikira na salafiya ba ne ah. so kuma muna kiran al'umma su daina cewa wai yan salafiya suna ma junan su raddi an gano wannan duk wanda ya faɗi wannan yi kuskure kuma masu faɗin wannan za ga wani daga cikinsu yana son Sheikh Jafar yana son Sheikh Albani kuma wayannan bayan Allah sun ce yan bid'a ne ba ma taɓa yin sunna ba wayannan bayan Allah sun ce sun ka kawo boko haram to yanzu wannan abin da muke cewa kuskure ne shin ya kamata ka yi tarayya kai ma ka yi musu inkari ko za ka ce ai faɗan yan salafiya ne eh? maganganun da yan bana bakwai suka ɗauko na ainihin jarwa ta'adil ɗan ƙaramin yaro wanda bai gama fitsari ba bai gama fitsarin kwance ba ya ɗauko matsala na jarwa ta'adil shin wannan matsala ɗin matsala ne wanda ya kamata ƙananan yara su ɗauko ko malamai da suka kafa kafa a wajen ilimi wannan matsala malamai ne irin su Nasiruddin Albani irin su Ibn Bas irin su Usaimin irin su shekarabi irin su shek su ya kamata su yi wannan aiki an gane to amma sai ƙananan yara suka ɗauko kaga idan kokarin an ce an ce na yaro na yaro menene kyau take ba ta ba ta karko duk abin da yaro ya ɗauko zai baka sha'awa a farko amma ƙarshen al'amari ba zai kyau ba to tun da kaga wayannan yara sun ɗauko wannan matsala din kuma su ba su ba ainihin sun cancanci haka bane kamar yadda wani ke cewa da'il kitabata lista minha ha walau sawwata waje haka bil bidadi to so haka wannan jarhu wa ta'dil ba ku cancance shi ba ya ku masu wannan fikira wallahi ba fagen ku bane ku bar wa manyan malamai idan manyan malamai sun bada fatawa kan mutum kaga yanzu malamai sun bada fatawa kan irin su safarin hawali al auda aidul qarni al bishr eh, da ire-iren su su hasan banna su sayar kudu malamai sun bada fatawa kan su da suka bada fatawa kan su ba ma shakka wayannan malamai da suka bada fatawa suka bidiyartar da wa'annan malaman ko kuma suka hizbiyantar da su malamai ne amintattu kuma rasikun kuma mun yarda da abin da suka yi amma yau sai mutum ya zo wanda shi ma kanshi ba adili ba ne shi ma kanshi mutanen unguwansu gaba ɗaya sun ɗauka mutumin banza ne sai ya zo kuma ya zama imamul jari wa ta'adil jama'a fakirin shai layu ɗinshi su haka wannan shi ne kamata ‘yan uwa su fahimta akan wannan mu ba ba muna cewa ba jari wa ta'adil bari muna ja da yan ƙananan yara wanda karatu ba su mun san su mun san ba su yi nisa a karatu ba kama sun ɗauko wani gingime man abu wanda malamin da ya yi zurfi sosai yake magana kan shi mun gane mu ɗaliban ilimi ne to ya kamata mu tsaya matsayin da Allah ya tsayar da mu eh rahimallahu man arafa qadarahu Allah ya rahama ga mutumin da ya san dardin matsayinsa kuma ya tsaya kan gurgurdayin da Allah ya tsayar da shi Allah shi taimake mu eh to na'am Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karbukala ni zan dan yi tsokaci ne game da karatu da aka yi na baya kamar sati biyu ina tunanin ban manta ba. Na'am kaɗan daga murya? To mana akwai wani sauti da nake. Na'am. Na wani mai magana kamar irin na wato dolaye. Kamar ya magana irin na dolaye kamar yaya? Eh to domin a cikin maganar nashi. Irin wannan kalmomi a ɗan nisance shi. Eh na maganar dolayen nan me yasa ka kira shi dolo? a dan nisanci wannan kalma din saboda yanayin yadda ya magana a cikin sosu eh sai na fahimci kamar ɗabi'a ce ta dolaye na'am da yana da ha ha ha haka o shi ba dolo bane amma ɗabi'an shi ne ɗabi'a ce ta dolaye na'am da gaske yana cewa akwai maganar da dalilai wannan tambaya din musamman ne tambaye ne saboda irin su eh. na cewa kamar maganar da kai kwanaki akwai ta tanakuli kan su malam jafar eh. wanda ba ci wani mu hujjoji da kawo mana da bayanai sun cika zuciya makan cewa lallai duk da yanda ke akan su saboda ka kawo na maganganun malamai cewa ne waɗannan bai kamata a bidantar da su ba. Na'am. To mu zuciyarmu ta cika da wannan akan wannan fahimta ta ka kuma har mutumin akan wannan abu. Wato shi wannan mutumin ya ce ne ya ce wai wai ko shiga rudu? A wai kamar akwai naƙudi a cikin magana ka ni ma wai na fahimci cewa wato magana da kai akan su malam Jafar akwai ta nagudi na'am to wannan shine abin da wannan magana da ya faɗi to shi nake magana akan cewa wannan zalunci ne min domin eh. ya ce wai nima a gaban ka na fahimci cewa wai akwai lima wai na fahimci cewa a cikin maganin ka akwai ta nagudi eh. to shi ne to bari dan yi wannan lokaci a takaice akan cewa wani dai ya zalunci domin ƙarya ce mu kuma wani sun karno mu cewa lallai irin karatun da kake mana cewa suna da fikira na haddadiya ya tabbata to ga ma gashi hasoki na sai da yasa yana da da cewa wai gashi ɗalibin shi shi ma wai ya fahimci cewa akwai tunakuri akan wani magana dai sai ka takaice ina wato kira ga irin waɗannan masu wannan fikira ta radiya da suke tsoron Allah sai dai kariya domin ni sun mun kariya wannan gaskiya kariya ce da na wannan ke faɗi gaskiya ne mun fahimci cewa su malam Jafar da su malam Alban Zaria lalle duk bayan da ke akan su alhamdulillah mu suna ne cikin ahlus sunna sai suna da kurakure kuma na kurakun da suke yi mana Allah Allah gafarta musu mu su mutane ne yawa sai kuma shi abu guje abu na biyu akan da zai zo shi ne. akan yau kafin nan kaga na ji daɗin wannan magana naka cewa su ce Jafar wato ahli sunna ne amma suna da kurakurai to ni da nake magana nan yanzu ban da kurakurai wallahi idan kun sa min ido sosai sai kun ga kurakurai na ai mutum ne Allah ya ce wa kulikal insanu da'ifa ti yanda na kai na in zama cikakke wallahi ba zan zama ba idza tasafata umuran nas lam tulfi imran hazal kamala fastafa hasha rasulullahi na'am ci gaba riti ya kira muka kamar ni je wannan kare zai iya mishi Allah ya isa to gaskiya kana iya mai Allah ya isa amma da zaka yafe mai kamar addu'a Allah ya shirye shi da yafi in mutum yi maka yi maka irin wannan zalunci kamar dama na gaya muku cewa masu wannan fikira din ba sa jin sunyan ƙarya kaga yanzu ta bayyana gare ku yanzu wannan malami yanzu ya cancanta ya jarwa din wannan makaryaci mahaɗinci ka ce ma yana dariya yadda ka san zarare ka ce fa kamar zarare ko inda ka ce wawa ta kaga irin wannan dariya kuma yana cewa wai ɗalibai na sun shiga cikin shakka sai yana dariya to haka suke yanke hukunci daga nesa sai ga daga nesa daga bid da wani yanke mu hukunci bai taba gani na ba to yanzu gashi wani daga unguwar rimi bai san malam kabiru ba bai san malam kabiru a salafi ba ina magana ba malam kabiru a salafi na tudun wada yau abu mahabu kana ji a ɗauko wani can daban kuma ina haka gani bai san shi ba amma gashi ya yanke hukunci to kaji kai mai yanke hukunci Mallam kabiru yana nan akan salafiya ta gaskiya ba shi da fikirin fita haddadiya ƙaryanka ya ƙara tabbata na mu ce ka ci gaba na yi sai a gurguje eh. kuma sai ƙara tana min cewa wannan ƙarya su da mun kamar a ciki na domin akwai shi jagoran su eh wato ɗan jarida na me. Eh. wallahi a gaban mu <clears throat> muna majalisi eh wace sallah na zo wajenka yake cewa yana so ka ringa ambatan shi a cikin ka saboda mutane sun gane cewa duk ana tare ne eh. amma wani sai kuma gashi yanzu kuma ya zo ya ce wannan magana wai wai ba haka wani ba wai ƙarya ne wallahi tun da ya faɗi wannan magana malam na gane cewa wayannan mutane za su iya rantsuwa akan kowane irin abu dan har rantsuwa yi ko har rantsuwa yi. wanda ku ina ganin ɗalibai sun fi goma a majalisin nan kai sun ma fi goma sha biyar an cika majalisi wannan bawan Allah ya zo ya zo ya mun wasu tambayoyi na bashi amsa daga baya sai ga malam Nawawi daga Ungwarimi ya zo sai kuma ga ainihin wannan ya zo wani ɗalibin shi wani wannan ya sunan shi suleiman ya zo har yake cewa shi gaskiya ya zo shi kadai ne ba tare da ya taho tare da kowa bai so a ce ma nawa ya zo ya tare da shi ba a lokacin lokacin wato ba ta haɗo sosai suna ɗan suna ɗan ainihin ya eh, suna ɗan hulɗa da nawa amma akwai matsala kaɗan kaɗan haka al'amarin bai yi zafi sosai ba to shine ya ce ai shi ya zo ne zuwan kanshi wayannan bayan Allah duk sun zo daga kan sun zo daga baya ne to shi ne ke cewa babban matsala shi ne dukan mu 'yan salafiya ne in ji shi yace amma wasu mutane suna ganin kamar da mu da shi muna da bambanci wajen manhaji to yana so in muna wa'azi mu dinga dan ambatan sunan shi an gane ko in ana ambato to insha Allah mutane za su shi ba dan salafiya ne to Allah sai ya taimake ni ban yi hakan ba an gane kaga sai na gode da nayi haka da nayi madan mai fikiran haddadiya talla an gane to amma kaga yanzu ma abu mamaki yanzu gashi bayan ƙaryar da wancan yema ga jagoran ma ya yi ƙarya to waye ba zai ƙarya ba cikin su kuma sai zo yana ta ƙarya yana ta ƙarya wai to yaya za a yi ni din nan tunda dai a wai ya za a yi ni wai har ya zo ya ce wai yana son ambaci sunan shi in yana so ya yi suna ne to ai akwai shekarabi ya je wajen shekarabi ya za mu tabbatar tunda kana wannan ƙaryan wa me zai sanar da mutuwa zuwanka wajen shekarabi ma ƙarya ne ka je Saudiya yawo baka samu ganshi baka ce ka ganshi da ina so in karbi ijaza da na karba to ai bi baya bada ijaza irin haka nan arha na tabbatar da da zai bada ijaza da ka amsa yanda kake so kana alfahari da fita wajen nan wallahi zaka karbo ijaza na bi zaka je Yemen ka karbo ijaza na Sheikh Mukbil ko ɗaya daga cikin albarsa. to kasancewan ba a bada ijazan arha shi ya sanya baka amso ba ba wai ai ban so amsowa bane wallahi ni a tunani na lalle da za su baka da rubutu zaka amsa da yanzu kana mu alfa'a kake mu alfahari da doktora distance learning ba kana zaune a nan garin baka je ko ina ba kana kana karatu distance learning kowa ya san yadda distance learning yake kana alfahari da shi wanda irin wayannan masu doctoran muna tare da su a majalisun mu kuma suna da saukin kai ba su da wani girman kai a gane in in kwali ne akwai masu kwali muna tare da su amma kuma ba su taba cewa ni ba malamin su bane tun daban da kwali suna mutunta ni a matsayina na malamin su ashe wannan kwali ba shine malanta ba wannan kwali ba shine ilimi ba da shine ilimi da ba zan karantar da masu wannan irin wannan kwalin ba misali so kaga irin wannan ya tabbata a haka na'am a karan kula a karshe ne, muna roƙon Allah Allah shi yadda su na'am yau ka gyara magana cewa kai musu Allah isa zaka iya yi amma ka yabe musu mai musu addu'a dan gaskiya muna fata su bari ni eh na'am to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik